aka fara yi a wancan lokacin ita ce kofar kansakali kowa zai ji an ce kofar kansakali zai dauka kansakali kamar na makami kenan yi e, haka ne a wancan lokacin zamanin usman giji masu dan warisi wanda yake jikan bagauda wanda kuma shine sarki na uku a tsarin sarakunan jihar kano da 112 a yau ma bayan ba da labari da muka yi na sunayen ƙofofin da wanda aka rushe da wanda suke nan bayan sarakuna da aka yi saboda haka mun ba da tarihin ƙofofar kansakali saboda haka yau kuma za mu ba da tarihin ginin ƙofar waika waika Assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin tashar nan ta ta Action Hausa TV mai kawo muku tarihin jihar Kano tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyu. Mun fara baku tarihin ƙofa ta farko wacce sarkin Kano Usman Giji masu ɗan warisi jikan bagauda na farko inda ya fara gina kofar kansakali daga bisani kuma aka ci gaba da ginin kofar waika bayan an gama kansakali yanzu za mu tashi ne a kofa ta uku wato kofar dankwai wacce da sunanta kofar dankwai a yanzu kuma sunanta kofar dawanau da dama da mutane ba su san sunanta na da kofar dankwai ba bayan an canja shi wajen shekara ɗari biyar da yan kai suna na nura ado wanda aka fi sani da action ni zan ɗau ragamar ba da wannan tarihin ku biyo mu a wannan channel ɗin ku danna subscribe ku danna alama ƙararrawa don ta sanar da ku daga zarar mun ɗora shirye-shiryen namu bayan da a gijima su ɗan wari sai kofar kansakali ta farko sai ya zo sai kofar waika ginin badala yana tafiya kuma ana yin ƙofofi saboda haka idan an gama ƙofar ne sai kuma ya sa gurin suna inda aka ci gaba da gini katanga ta miƙa ta yi arewa arewa arewa maso gabas inda aka ci gaba da tafiya ana gini ana wake-wake wannan ginin da ake yi wasu suna waka maza da mata kuma aikin ma da ake yi wasu wanda suke taya ake yi maza da mata ne kada ku manta dai a can bayan mun faɗa cewar shela dai usman giji masu dan warisi ya sa aka yi sabida kano tana da faɗi na murabba'i 6,723 sabida haka wannan ya sa kano take da ɗimbin faɗi da tsaho kuma tana da yawan mutane a karkara da kuma birni a wancan lokacin saboda yi sa aka yi shela wannan shelar da aka yi ya sa mutane suka amsa suka fito kwansu da kwarkwatarsu na birni da kuma na ƙauye inda aka taru aka biyo usman giji masu inda ya zo ya fara shata inda za a gina ganuwa inda aka rinka haƙa mai zurfi sannan kuma a ibo ƙasar a zo a kwaɓa a yi turi-turi na tubali wasu kuma abin da suka fi iya shine tsayi da katangar saboda haka an yi katangar mai faɗi da gaske wacce ba irin wacce zaka dinga gani a wasu gidajen da aka yi ba wacce zaka ritsa ta da kyar haka to ba irin ta ba an yi ta ne wacce in mutum ya kwanta a miƙe ita wannan fadalar ta fi maganar wannan tunda tsawon mutum dai kowa ya san irin yadda yake normal mutum sosai mai tsawo ya kwanta ta yi faɗin haka sannan shi kuma wannan ramin da aka yi akalla zai yi kafa kamar ɗari ta zararsa da jikin badala sannan kuma an yi shi da zurfi wanda idan abokan gaba suka zo irin yadda ake zuwa da ana cin ƙauyuka da yaƙi to ba za su iya tsallaka wannan ramin ba balle su ce za su shiga cikin gari sannan ita kuma katangar ta badalar an yi ta ne tana da tsawo wanda doki da gudunsa da waye duk ba zai iya kokarin da zai ce zai haura ba akalla ita ma za ka iya cewa badalan nan ta ninka mutum wanda yake cikakke mutum wanda yake da tsaho da kauri kamar dai ka ce so uku zuwa hudu wannan shine yanayin yadda ake tafiya da kaurin badalar da kuma yadda ake yin ginin sannan kuma ana yin ginin ne da gaske da kuma ƙasa wacce aka tabbatar ƙasa ce saboda a lokacin gidajen a kano ba su da yawa wanda suke gidaje ginanne sosai na bulo saboda haka sun san kasar da za ta yi bulo sosai da gaske sannan su sa makuba su sa ciyawa su taka duk suna yin wannan abin ne da gasken gaske saboda haka aka ci gaba da gini usman giji masu yana tafiya yana shata inda ake fitar da badala inda aka dau hanya aka yi gabas maso kudu inda a nan ne aka zo aka tarar da wani dan rafi wannan rafin shi ne aka zo daidai kusa da rafin aka tsaya inda a nan aiki ya dan tsaya sannan usman giji masu dan warisi ya sha ta inda za a fitar da sauran kofar gari aka ci gaba da gini aka gina kofar gari sannan aka kawo kofa ta karfe aka saka daman ita kano tun da ta yi suna wajen arzikin duwatsun da ake sarrafawa a mai da su karfe saboda haka ta yi gate nata wanda yanzu ake ce mai gate wannan kyauren kofar garin wanda faɗin kyauren ma wani in ka duba na kofar gidansa ma ya fi wannan wacce aka yi wa kano ganuwa a wancan lokacin gece saboda da babu motoci haka aka yi sai dai ka wuce da jaki a wannan batun da muke ma babu maganar doki tukuna a garin kano sai dai daga kasuwanci yana sa ana kawo abubuwa daban-daban mutane na masar da sauran gurare suna shigowa inda aka rinka cuɗanya aka rinka samun dawakai sannan sarakuna suka dinga ɗaukan wanka akan dawakan su bayan ya gama shata wannan kofar gari ne aka gama yinta aka saka kyaure mai kwari mai karfi bayan an gama aka kira usman giji masu inda ya zo ya kalli kofa ya ga tabbas ta yi inda ya ce ita wannan kofa yanzu daga yau na sa mata suna kofar dangwai wannan shine sunan da usman giji masu dan warisi ya saka wa kofar dawanau a wancan lokacin amma da tafiya ta yi tafiya sai ya kasance an canja sunan daga dangwai ya koma kofar dawanau dalilin da ya sa aka sa wa kofar dankwai kofar dawanau shine kano makeri wanda kano take amfani da sunansa a wancan lokacin ta ci sunanta na kano wanda yake dan asalin garin gaya ne yana zaune a gindin dala saboda haka a wannan lokacin 'ya'yansa guda uku ne na farko dai dan nasa shine damina wanda ya ci sunansa ake cewa damuna amma saboda yana aiki irin na kera kansa kaliga sa ake ce masa kansakali shi ya a wancan lokacin aka sa kofar kofar kansakali ita kuma kofar waika inda shi kuma ɗansa na biyu ne sai aka sa masa waika shi kuma na uku ɗan shine dankwai sai aka sa kofar dawanau kofar dankwai amma bayan shekaru sun ja wajen shekara ta 1520 aka sami wani babban bama guji hamshaki wanda yana da guri tun daga nan kofar da wani abin da ya ciki akalla yana da eka ta kai yana da waje na noma ya kai akalla mil dubu kuma yana da barori da bayi akalla sun kai mutum dubu kuma yana zaune ne a cikin wannan gonar tashi kudu da yamma gabas da arewa a kano dai ba a taɓa yin manomi kaman dawanau dan gunda ba shi wannan dawanau dan gunde shine wanda kofar dankwai ta ci sunansa ta koma kofar dawanau lokacin sarkin kano muhammadu kisakewa dan abdullahi aka canja wa sunan kofar dawanau sunanta ya koma na kofar dawanau maimakon ƙofar dankwai inda ya yi gida a dawanau da gidan hutawa da gidan gona inda ya ce daga yau a daina gaya wannan kofa sunan kofar dankwai a dinka kiranta da kofar dawanau a wancan lokacin shekara tana 1567 inda tun daga wancan lokacin ake gaya kofar dawanau kofar dawanau ba a sake kiranta da kofar dankwai ba wannan bayani duk yana zuwa muku ne daga tashar action hausa tv wacce muke kawo muku tarihin jihar kano inda a wancan lokacin aka sha gwagwarmayar wajen kofar dankwai ita dai kofar dankwai ta ɗau lokaci wacce ita ce kofa ta uku a wancan lokacin sabida haka a yanzu ma haka ake kiranta ku na mana subscribe a wannan tasha ku danna alama ƙararrawa don ta sanar da ku daga zarar mun ɗora shirye-shiryenmu sannan za mu dinga kawo muku wasu abubuwa wanda suke kusa da mutum a matsayinsa na malam bahaushe kuma bai san wannan abun ba irin yanzu yadda za a ga an ce benci irin wanda mutane suke zama su jeru ya sunansa da hausa mutane da dama ba san sunan wannan ba inda za ka ga inda ake yin foundation na gini a saka bulo sunansa da hausa ba sani ba sai dai an fi sani a ce masa foundation shi kuma foundation shine turanci ne kamar irin yadda za a ga likidiri mutane ba san ainihin sunansa likidiri ba ya su ce bokiti inda za mu ringa kawo irin wayannan hausa za mu ringa fito da su za mu kawo muku labarai irin na mutane wanda suke da jarumta a jihar kano tun a wancan lokacin da wanda suke da kuɗi da wanda suke da harkoki a wancan lokacin da kuma wanda suka zo daga wasu kasashen inda kano ta zama kano a yanzu suna na nura ado haladu wanda aka fi sani da nura action fatan alkhairi ki bawo. Ni ba ke? Au to ashe ana so. To sai ki hada ki kwadan baka. Wallahi kan ma in so ma da ake ce wai bata koshi ba Allah ba zai yi ba. Na shiga daki. Kwarai kuwa oga wa'annan 'yan sa ka ne Allah ya ma arziki suna sa ma ido. Wannan wani irin magana kake? Wannan mata ho ba ta da laifi tana kokari kuma. Ku sa idina ne? Hmm? Sa idina ba? ana ruwa kuna kirgawa kafin ya tsaya min aini na tsaya mas baki da kunya ko ina jifa tana cewa za ta aike ki kine mata rashin kunya maza ki karba aiken nan inna lillahi wa inna ilaihi ba yaya ka san abin da ta mana kuwa amma wallahi mutane akwai sa ido in zaki bani atamfa ki bani in kuma ba zaki bani ba ki tashi ki ban wuri dare ka san min naka hankalin tun daga mahaukaciya mai yawo a bola wannan ita din da kake cewa ita din me ita din ba yar arziki bace ba kuma wallahi mai hana ni da ki yarinyar nan a gidana wallahi sai dai Allah uwar abinci suka kawo mai fukar banza fukar wofi ina ruwanki da mutuna da fita daga ido na rufe in ba ka ba wallahi sai na kakkarya ki a gida wallahi ba zan yarda ba wahala ma yanzu ka fara shigarta gidan bahaushe sabon wasu series mai dauke da rikirkitacciyar cakwakiya duk domin nishadinku ku dai ku ziyarci ingarma tv domin rakashewa da zazzafan nishadi washin laifin wane ne laifin miji ne ko kuma laifin matar gida ne ko kuma laifin kannan miji ne ku dai ku ziyarci tashar mu ta ingarma tv ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora fim ne wanda yake dauke da al'adun bahaushe haba yaya me ya kuma wani dalla ne ai dalla ne da ne ina ne kun kace saraja au la ilaha to diki shikenan nuna mun ka je bin ni ban je ba ka canza shigan mu wato sunan ma ka canza la ilaha illallah inna lillahi kai kai Allah ji kan mama mu Allah ya <laughs>